أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أخوة المسلمين المختار أتكلم أن مسلاتي من البركة مسلاتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا أتكلم يا أوجي خير فتى لوكال جمنت أو لوك جمنت wanda yake mun haɗu ne domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah ne zai ina wa jama'a gaisuwa musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa bin shekara dubu ɗaya ɗari kuda arba'in da biyu eh biyu ina

kuma yadda Allah mai karanta jiya mun so mu shiga sura kuma sai lokaci ya halinsa amma kada ku manta abin da kuma tsari duk abin da ke iya zuwa da dare duk abin da ke zuwa da dare da kuma tsari makiya kuma an fuka da ita gabanin hijira hiya sabo ashir aya suna dauke da aya goma sha bakwai wa har ra'isi abinda a bayanin wato jagoran darasin wannan sura shine bayanin tadbirin lahi wa hifzihi li kulli shay bayanin tsara wadda Allah yake wa kowane irin abu da kuma kiyaye wanda Allah yake masa wa annahu yasbarra kuma lalle shi Allah yana yi kadan kadan a cikin abubuwansa ta takammal ri'ayatu ta'ala har sai kula wanda Allah ke wa abubuwa su ya tafa bi ri'ayatul asbab ta ya kula da sababba bismillahir rahmanir rahim muna buɗe wannan sura sunan Allah mai rahama bai jinkai Allah ta'ala ya ce wasu sama'i wa tsari Allah ya ce na rantse da sama kuma da tauraron da kuma a tsari malai ce asul tsari shi ne kullu atin lailan duk abin da ke tuwa dare ana kunshi a tsari wa min nujum daga cikinsu akwai taurari liɗulu ha lailan saboda suna fitowar dare shi yasa kinsu a tsari asalin kalmar tsari shine kwankwasawa alam tarayani kullama ji'ta fariqan wajadtu laha qiban wa illam tusayyibi kaga at-tariq shine abin da ke kwankwasawa alam tarayani kullama ji'ta fariqan wajadtu laha qiban wa illam tusayyibi wannan ke yaban ke kambama wanda ya faɗa yace ba ga lokacin da zuwa na kwankwasa mata ba wajattu laha bi ba zan samu tana ƙamshin turare ko ba sa turare ba ta san namiji ina son mace ko kyawun ta bai ta yana ƙara masa kyawu kuma ka kyawun ta ce sa ce alam kare ya ni kullum ma ce tsarikan wajattu laha bi ban wa yi. Ya ce wa ma adraka Allah ya ce me sanar da kai ma a alamaka ya Muhammad mabarik ya ce kai manzo Allah ya sanar da kai annabi ma mabarik مبتدا خبره في محل الوصول الثاني لأدرى وما بعد ما الأولى خبرها وفيه تعظيم للشعر الطارق أتتم وانا أتجر ما شأن وانا سوراره به المفسر بما بعده هو التي النجم الخاطئ شيء ولي إلى سوراره مثلا حسين شيء كما الطارق النجم الخاطئ سوراره مثلا حسين سوراره من al-mubiqu li sabbihi az-zulam wanda ke haskaka duhu wato da hasken bi dawihi wa huwa an-najmu alladhi yuqalu kawkab kawkabu as-subhi shi tauraron da ake kira kawkab as-subhi tauraron asuba ana kiran tauraron asuba a kasan Allah ta'ala bi Allah ya rantsuwa da wannan tauraro lima ya hasulu fi dunya waqtu lu'i saboda abin da ke faruwa cikin duniya lokacin fitowar tauraro lokacin wannan tauraro zai fitowa wani abu zai faru cikin duniya yace shine min idbarin layli wa idbarin nahar shine juyawar dare da kuma hukuto yini shi wannan tauraro da kaga ya hito to sai ya kawai ma'ana dare zai wuce yini zai tafi shi sa Allah ya rage wannan tauraro saboda wannan muhimma din da yake wa min sukuni ila taharruk da ana sukuni ko biya ƙi to yanzu hayana na tashi ma'ana da zarar a su asuba ta yi to hayar ta fara tashi kaga in dare irin kare hudu ko biya it amma lokacin karfe biyar suka fara yin guje abubuwa can suka ji wani mashin ya fara brrrr can suka ji wasu mota a sashe ta da ko mina su kuri it to yanzu ta hayar batun wayewa an fara wani ya buga mashin ya yi daji ya kaza ba ta ganin ba ta ganin sawon ya daga sun da saya الشيخ ياتي ومن سكون الى تحرر ده السكون ذو مؤتي متعوب ده هو يا كنت يا كنا حيث زكما فيك ده ابو سمارا مؤتي الفرس يتي فهو مثل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية شي ولا تراه يا يكتب هذا المثال بين من ضاع الله في الجاهلية لا ربا ما تنبني ما تنتاشي هنكلي سيدا هي الله يا حسكم سمع الله صلى الله عليه وسلم يا تهو ya dinga hana abubuwan da ba su da kyau ka a hibiyarka sai ka ce ka so gudu ta kashe ta ka ɗauki masu yana kai ma wani gwarzo shi kwallo ya zama samu gwarzo ne ya kan jahiliya ne kasan jahiliya akwai faɗa gaba suke da yawa kawai ina gama ta wanda ba ka shafi ka ashe mai kusa ina ya so yi ta zuwa kusa ya isa sau da ka jahiliya akwai abubuwa daban-daban to shi na sai ga manzo Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam yace bayyana wani sauraro yayi kama da bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yake cewa in kullu nafsin lamma alaiha ha abinda a jawabin rantsuwa shine lalle tabbas kowace rai alaiha hafizun akan ta akwai mai tsaro na mala'iku na kare kowane rai nan idan aka ce kowane rai a ne ran kowane irin da rayuwar mutum da rayuwar dabba da rayuwar tsuntsu akwai mai tsaro a kan mala'iku ya nan yana tsaro a sai ran da ka mutu ya gama aiki ne amma to ran da Allah ya ce kai Allah ya ba su mala'ika mai tsaron ku sai ya Allah kiyaye ne shi yasa ta'ala Allah ta'ala ya ce lahu mu'assibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah dan adam shi ne masu bibiya gaba da baya suna kiyaye da shi da umarnin Allah Allah ya zai fara yin wani har a cewa akwai masu kula da abincin ka akwai masu kula da abincin suna na kiyaye da kai da abin da an kace su baka ya kare za ne kare shi kenan baka da abincin su baka da ruwa baka da abinci to Allah ta'ala ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hafu lalle ko wuce rai akanta akwai mai tsaro wanda ke a akanta الله تعالى في فلينظر الإنسان نعم الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق نعم الله تعالى في فلينظر الإنسان ما أدم يكلا يقول نظرة اعتباري كلا إن الوراء كلا ده أدم مما خلق وإذا جميني أفل شدة أدم هلأ kai ɗadan kwantar da hankali ka fahimci da bi an halice ka min makulika min ayi shay'in daga wani irin abu ne Allah wa cikin sarki har da adam sai Allah ta'ala ya ce kulli wa min Allah ta'ala ya ce kulika an halice dan adam min ma'in daga wasu irin ruwa da su kuma sun kuɗa juna saboda idan ka diba za ka ga mani lokacin ka fitarsa tun kuɗa juna yake da ƙarfi yake zuwa ko namiji ko mace kuma Allah ta'ala ya yi wata irin hikima shi ne namiji da mace lokacin fitowa ta za ga dan adam yana jin wani irin abu na zo masa namiji da mace in ji Allah su subhanahu wata ala shi na cewa wallan ya kulmin ma aini Allah bai ce daga ruwa guda biyu ba fa innahu min ma'i rajul wa ma'i mar'a domin shi maniyin da ke halitta dan adam daga maniyin namiji da mace yake fitowa li'anna al-walad makhluq min ma domin shi dan an halice daga su uwaye guda biyu limtizajihi ma saboda garwayar su tun rahibi a cikin mahaifa fasara kalmati alwahid su kuma da kasan ruwa guda wacce hadihi ma hina tudi'a fi khalqihi da kuma haɗuwar su lokacin da fara halitta ɗan adam sai Allah ta'ala ya yakhruju min bayni sulbi yakhruju min bayni sulbi wat Allah ta'ala ya ce ya faru shi mani yana fita min bane sulbi tsakanin wato abin nan tsatso tsakanin ƙasan kunkuru wata ra'ibi da kuma wato ƙasan gaba ƙasan a awazu na gaba shi na miji nashi mani yana fitowa da ƙasan kunkuru shi ƙashin bayan shi na mani yana fitowa ita kuma mace nashi mani da ƙashin gaban ta ya fitowa inda nonon ta yake na mani ta fitowa ya Allah ko cikin sarki da je jima da Allah sannan shi mani ba a jina yake ba bali a tsaya mutum yawa ba a jina yake cikin jikin mutum ba a jini na lokacin da shawa ta zo maka lokacin da Allah zai halicce da ne sai ya fito shiga cikin abin gamaci ko lokacin da mutum ya mafarki lokacin da ya fitowa amma ba a jina yake cikin mara mutum ba duk wanda ya faɗa maka mani cikin mara yake a ji wannan ya faɗa ba kaya ba haka ne jama'a yana fatan mun gana da saboda Allah ya yi mana bayanin ga inda kowane ke fitowa mani namiji na fitowa cikin kashin kashin kunkurun na baya ita kuma mace nata mani ya fitowa kasan gabanta shi za ga ba kalar su guda ba ba launin su guda ba kuma ba yanayin kabrin su guda ba mani namiji ya kabrin su ga na mace to Allah kai adda iko ne Allah ya fi dan adam ya Allah ba ku cikin Allah ta'ala ce innahu ta'ala inna Allah ta'ala ce innahu lalle shi Allah madaukakin sarki ala raj'ihi bisa ga dawar ɗan adam Ba a ba'sul insani ba adam wuce ta dan adam bayan mutuwa tai laqadun Allah bai iko na akan wannan Allah da iko bayan dan adam ya mutu ya baje cikin ƙasa ya koma ƙasa. Allah na da iko dawowar shi kuma sai ga wata rata ga an busa kawo ya tashi shi na ba wannan sai Allah ta'ala ya ce yawma tubla yawma tubla sara'in fama lahu fama lahu min wala nasir Allah ta'ala ya ce ranar da za a dawo dan adam yawma tubla sara'in ranar za a jarrabi wato asiran da a cikin zukatansa shi yasa dan adam suka ji mutane suna fassarawa ranar tuna asiri yau mace bula rasu na asiri rasu za a jarrabi abin da a asiran mutum zama irin kulubi fil a ka'idu wal niyyati abubuwan da zukata suka ɓoye na daga aƙida da wasu niyoyi aƙidan mutum yana ɓoye aboki har ya mutu ba a ta ba shi ke kan aboki cikin ɗaki in ya hito sai ya rike ɗaya bakwai kuma wani abu daban amma iya kuma cikin gida akwai wani mugu abin da ya ɓoye yana yi Turan ran ran tashin kiyama sai Allah ya bayyana abu sai ya bayyana abu duk wata aqida da cikin zuciyar mutum in ta fara mu mugunya Allah sai ya bayyana ran tashin kiyama shi yasa Allah na tuna asiriya wannan yinin abubuwan da aka aka koyi sai Allah madaukakin sarki ya bayyana su wa qala afa afa ibn rabah yace as-sara'iru fara'id al-a'mal asiran da aka magana sune farillan ayyuka as-salatu was-sawm wal-wudu' wal-ghusl min janaba Allah sai ya jarrabi sallah da azumi da arwalla da wankan janaba fa innaha sara'irun bainal lahi wa bainal abdi domin su asirai tsakanin Allah da bawa sallah asirai tsakanin Allah da bawa azumi tsakanin asirai tsakanin Allah da bawa arwalla da wankan tsarki dukan su asirai tsakanin Allah da bawa Rasa shi jama'a sai Allah ya bincike su shi yasa kisa walau sha al-abdu laqala sumtu wa lam yasum da bawa ya ga dama sai ce na yi azumi alhali bai azumi ba wa sallaitu wa lam yusalli yace yi wanka alhali nayi sallah alhali bai sallah ba wa tasaltu min zanaba nayi wanka zanaba wa lam yakfil bai wanka ba fa yuktabaru hatta yadhhar min adaiha za a jirgin mutum har sai ya bayyana man addaha wanda ya bada waɗannan ayyuka wa man lam yu'addiha da wanda ya bashi ta ba wa yazharu zalika fil wujuhi zainan aw shaynan zai bayyana ga fuskoki kawa ko aiki. duk wanda ya san yayi a kayi da Allah yayi su da ya tashi bilin kiyama za a fara ganin shining da fuska da alama cewa yayi su duk wanda bai su kuma za ga wata alama ga fuska cewa bai yi su ba ƙarya na shi sai muku tsaya ya ce ya sallah Allah ne bai sallah ba ƙarya na shi ran tashi kiyama sai Allah ya tura mai asiri sai Allah ya ce fa ma lahu min quwwati dan adam bai da wani ƙarfi bai da wani ƙarfi yamna'u biha min al'azab wanda zai hana daga azab wala na sun ko bai da wani mai taimako ya dafa'u an huwa tun kuɗi masa azaba Allah in ya kama shi bai da shi saboda ka lokacin da ɗan adam ya tashi gaban Allah bai da gaskiya to wallahi bai da wani ƙarfi ina ƙarfin ke shiga mala'iku ta da kai mala'ika guda yana iya game duniya gaba ɗaya dunkule ta wuri guda a rike to bale a ce kai kai kaɗai ina kai ina ƙarfin mala'ika ba ka da wani ƙarfi ba ka dubara sai aikin da kai ya Allah ka ya mana ka samu gane da mafi Allah ta'ala ya ce والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع Allah ta'ala ya ce wasama ina rantsi da sama za ta rabi ma abuciya ruwan sama al almatsar ruwan sama li'audihi saboda dawowar ruwa kulle hinin kowane lokaci ka ga hikima ta Allah Allah bai dinga ruwan sama yin ruwan sama rusu ba da za a ce kullun ruwa ake kullun ruwa ake ba mu jin daɗi jama'a amma sai zan damana kullun lokacin ruwan sama a kullun ba lokacin ruwan sama ka ga hikima ta Allah to saboda ruwan sama suna yi lokacin su su ɗauke wani lokaci kuma sake dawowa shi yasa ake arrajin li annaha tarji'u hinin ba'da hin saboda ruwan suna dawowa lokaci bayan lokaci wai lokaci a yi su lokaci kuma babu su shi sa Allah ya ce na rantsi da sama a zuciya ruwa sama masu zuwa suna dawo ji Allah ta sai Allah ta'ala ya ce wal arfi kuma na rantsi da kasa za su da ima abuciya tsagewa zuriya ito Allah ya rantsi da kasa wadda ke tsagewa kece sai ga abin ke ya kasa Allah ya rantsi da kasa dukansu akwai muhimmancin da ya sa Allah ya rantsi da su saboda muhimmancin su a rayuwa shi yasa Allah ta'ala ya ya rantsi da ƙasa ma'abuciwa tsagewa tsire a shakku an anin basi. wato tsagewa daga fitowar tsirai sai ta kece sai a tsiri ya fito daga mutum ya yi shuka bayan kwana uku sai ga ƙasa ta fara tsagewa ta tura sai ta san ikon Allah to Allah mun gode masa akan wannan to dalilin da sa Allah ya rantsa guda biyu sai ce innahu innahu la qawlun fasl ولا هو بالهدم Allah ta'ala ya ce innahu lalle shi alqur'ani la qawlun fas zance ne wanda ararrabe yufassilu bainal haqqi wal batil yana rabuwa tsakanin ƙarya da gaskiya qur'anin Allah da ya sauko yana keke ƙarya da gaskiya abinda a gaskiya qur'ani yana faɗi ne abinda ƙarya kuma qur'ani na bata shi balla qadhifu bil haqqi ala al batil fa yadmagu fa idha huwa zahir ko ba haka Allah ta'ala ya ce وقل جاء الحق وذهب الباطل وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا لو كنت عارف فتح مكة من الله يسجد في الكعبة يا إسم جمعة فدري أخرى ستين يسا سندينا دوغيو سنة فاتوة بيزم يزم برقومتي سيابا اكتسا أسا ينا وقل جاء الحق وزهد الباطل إن الباطل كان زهوقا duk guba kan sai da ije sun kawa an kawa ka abu tsalki ya shiga yana sai raka abu ciki sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata mata da aka ce ga gumkin hubalta an an ije shi ya faɗi sai cikin ta ya faɗi don suna ganin irin girman wannan gumki a ce wai a ije shi ya faɗi an yi mugwa ita ga ganin ta ganin ta irin wannan gumki kai a ce ya ayyar gumki ya wuce a ne wannan balakanci shi na Allah ba ta cikin sarki ce wa kul ja al haqqu wa zahaqa batil inna al-batila kana zahuqa to Allah ta'ala yake cewa innahu laqawlun fasl lalle shi qur'ani zance ne mai rajuwa tsakanin ƙarya da gaskiya amma huwa bil hasb Allah yake ba wargi bane shi qur'ani ba wasa bane ba wasa yara bane ba ga tanga ga ku bane qur'ani ba a wargi bane Allah na faɗa masa abin da yake gaskiya in ka ga dama ka bi in ka ga dama ka kyale wa kaga abin da zai faru kanka kuma za ka ga wasu sarki quran da Allah zai musu Allah zai daga darajar Allah zai mutunta su saboda sun rike gaskiya amma duk wanda zai kama wani abu da wanda ba qur'ani zai ce kama ya wallahi ya rike banza wanda ya rike qur'ani shi rike abin kwarai shi rike dahi dan shi qur'ani daga cikin fasa'is nashi duk wanda ya iya shi duniya zai mace shi haƙiya idan ka iya qur'ani a nan duniya ran tashin kiyama za ka tashi ka iya abin kai da ka iya shi duniya za a ce karanta sai ka daina karatun qur'ani amma duk wani sai da karanta ko na ko turanci ko da wani yare wallahi za ka mace shi ne duk wata sana'a da kasan ka iya duniya wallahi za ka mace ta qur'ani ina za ka tashi shi cikin shekara ta fi ya kana karatu ne al'ummomi na kallon ka suna kewaye suna mamakin ka da mai lokacin kowa ya kuma balagaji a cikin aljanna kowa ya kuma balagaji kowa larabci ne saboda qur'ani shi ko balagaji كما كانت تسلع كوية الأمة الذي يساس كوية حق ما لكأي وأن كأي كانت مقرعة كوية أنا قلت لك أنا بارش عوى أما وان دي إياه أما أبو ما غفزا بنا مطلع ياجر ما هي الزبالي بني كو باسمي أربي إياه أخم باسمي أربي للم هاكوري بارا بابا جيسو كاسم وانا مكاتم لأنا ضوي لكم kafin lokacin ina son a tashi a ce alif ya alif ba ke kabla a sami ya kamata a tashi lawa yanzu kuma sai aka dawo da alifin ba wasu yare kuka ne ana haɗin hatan gwada ana haɗin ya harufan da yaren su saboda ka gani ƙwa'ani littafi na Allah wanda ya kamata mutum ya koyi shi sai ka Allah ka duka iyayen wallahi sun yi kokari wani samun makaranta Allah sai dai aikara a ba malamai kyauta a ba malamai zakka a ba malamai mai nan dai ya rasu karatu wani ya ga su ga a zariya su biyo yau karatu amma sai da mutane ba su mai da hankali wallahi a jarin za ka ba ɗan kai iya ƙwarari ka ba shi ƙwarari ka ba shi jari to Allah ka taimake mu shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna hum yakiduna inna hum yakiduna kayda hmm. wa akidu kayda hmm. fa mayhil kafirina amhilhum rumayda Allah wato cikin farki yace innahum lalle su kafirai yakiduna suna kullu makid makaid lin nabi sallallahu alaihi suna kullu manzo Allah makid iri daban-daban kai da wanda amma kici wanda yake batu sa'a وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين suna ta kula mu fa Allah ma kirci Allah na walwalewa sun shiga a kashe shi Allah ya walwala wannan magana sun shiga a ɗan cikin gida mai zuwa ko ina Allah ya walwala magana sun sun kula sun kula su kashe shi ko su kore shi to Allah ya ɓata ya suna kire su wa yamkuruna suna kula ma Allah na mai sa musu abu wallahu khairul matin Allah shi mafi ilma kullu ma kace duk wannan kullawa Allah ya kowa ya kullawa ubangiji Allah ya kare Allah ta'ala ya ce wa akidu kaidan ni ko ina shirya musu nawa suna shirya manzo Allah ni ko ina kullawa musu astadrijuhum Allah ya ce sai mu talala sai in kama min haythu la ya'lamu inda basani sai Allah ta'ala ya famahilul kafirin ka jinkirta ma kafirai ya kai manzo Allah abhilhum jinkirta musu ruwaidan kaɗan alilan kaɗan au ƙariban ko kusa a cikin ta musu kaɗan za a kama su ba suna suna kulla bakin shiga a shini ba bar su ta yi wallahi in dubu sun shiga sun ta ku tausaya kuma babu shakka duk mun sa domin sun kwanta damar lokacin yaƙin bada an kwanta da mutum saba'in an kaya mutum saba'in su mutum saba'in su da aka kashe dukkan su ta hayari an kama mutum saba'in an samu su yabbai sun zama bayi sun zama husnonin yaki kaga in ka diba Allah wadda hukun sarki ya dan zai kita musu dai saboda ba a yi su gaugawa to Allah ka tausaya mana wannan shine karshen wannan sura ta tsare muna roƙon Allah alherin da a ciki albarkar da a ciki, wannan sura Allah ka ba Allah Allah daraja wannan sura ka cikin uwayen kare mu Allah ka samu gama lafiya ka samu cika da imani yanzu mu shiga sura al-a'la bismillah ma suratul a'la makkiyatun وهي تسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم فاسبح اسم ربك الأحلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سورة الأعلى مكية وانا سورة سورة الأعلى سورة مدعوك في الله makiya an saukar da ita gabani hijira hiya tisu ashrata aya ta dauke da ayi goma sha ta wa mawdu'uha ar-ra'isi bayanu anna Allah yanfardu bi sittay al-ihya' wal iman abinda a jagoran darasin wannan sura tana bayanin cewa lalle Allah ya kaɗai da sifofi guda biyu rayawa da kashewa a duniya babu wanda da sifofi gaba ɗaya ba Allah ba kai ba duniya ba hakkiya ba babu wanda ka iya rayawa ne kuma babu wanda ka iya kashe wani ga waɗanda cikin suwa da su Allah kenan wannan suwa tana karantar da wato waɗanda sufofi guda biyu Allah ya kaɗaita da su babu wanda ka iya aron su kuma na kwana guda babu ne mutum bai iya ba ba ka iya raya kowa kuma ba ka iya kashe kowa bal kai za a iya raya ta an gama kuma a kashe ka ko ba haka ba shi yasa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya muƙabala da kafiri namarud yake rabbi allazi yuhyi wa yumi ubangiji na shi raya kuma shi ke kashi wasu ana ubiyi wa umi kuma ina tana rayawa in kashi sai ya aika gidan yari ne an ka dauko mutum an kama mutum biyu shi guda an yanke hukuncin kisa shi ko guda an yanke hukuncin saki ne za a yi wanga da an yanke hukuncin kisa sai ta kai ce ta na raya shi ko wanga da ba a yanke hukuncin kisa ba sai sa an kashe shi sai su kaga na raya wanda na kashe wanda to yana ganin wanga jihar yana riga da sun kashe maraya da shi sai sai su fa inna Allah ya ati bi shamsi min al-mashriqi Allah yana zuwa da rana gabas ta faɗi yamma to kai in ka isa fa'ati biha bil maghribi ka sa ta hito yamma ta faɗi gabas kaga yanzu an kai karshe ne Allah ya ce fa buhitan ladhi kafara sai wanda ya tafi sai ya rude ya rude sai dambale sai ya tafi mi zai rude sai ba zai yi ba to saboda 'yan uwa musulmi shi yasa kuna ganin Allah madaukakin sarki ya sifantu da siffar rayawa da kashewa babu mai iya kashe mutum ba Allah ba babu mai raya shi ba Allah yace wa hiya min kunuzil kutub al-qadima ita wannan sura tana daga cikin tafka na littafin Allah da ya saukar tun da dawa. ورأس المصبهات كما يتكي كي نسبوغ عند الله فواتف بيلس فقال عند الله يتصبه اسم ربك الأعلى أكو يصبه لله أكو يصبه لله فو دو أن يصبه لصبه إنه إتو قيت أفر قوس لما أقول هكو بني شيء سيكي رأس المصبهات ده إتا أنت قال النووي إمام النووي يفقى وندير يا رسالهين yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha annabi yana son wa sura sabbi sura bi ta'ala annabi na son ta likasarati mashtamalat alai saboda yawan abin ta kunsa min al-ulum daga ilmomi wal khairat da alherori wa kana annabi kuma ya qara'uha fi ula shafi'i manzo Allah ya sunna karanta ta a cikin raka'a ko farko shafi'i ko wa ya qara'u al-kafirun li tansu al-kafirun bi thaniya a cikin raka'a ta bayan fatiha wa yaqra'u fil witr yana karanta a cikin witr bi qul huwallahu ahad wal mu'awwidatayn da qul uzay guda biyu da qul huwallahu yake da awu sai ne karanta a cikin witr duk salat da annabi zai yi in zai shafa'i da witr yana karanta fatiha ismi rabbikal a'la bayan fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu da qul huwallahu da falaka da nasu a cikin witr haka manzon Allah yake yin sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim muna buɗe wannan suwar suna Allah mai rahama mai jirgin. Allah ta'ala ya ce sabbih isma rabbikal a'la alkake sunan ubangiji ka mafi dauka shi ya ban sabbih shi ko sai ce sabbi in ka ce sabbi ka tsayar zagi a kan da sabbi in ka ce sabbi isma zagi sunan ubangiji shi mana sabbi amma in ka ce sabbih isma rabbikal a'la alkake yi tasbihi da sunan ubangijin kuma ke da wata shi amma sabbi in ba sa hawo na makaifa kai ba don ya kace sabbi zagi da kuma ina fata mun gane magana shi yasa a makarantar allo da mutum ya kai sabbi to sai an yi abin sai ayi abinci an kai makaranta idan ka kai amma sai an sake da ba abinci in ka kai ƙuluhiya sai an yanke gusuru shi yasa aka ce kuluhe gusurki ya fara garki eh ko ba hakan na ba wai duk ma abin da ya sa malamai ta irin wannan don a dinga jawo hankalin yaro ya kai ta za an yi shirfawa an kawo makaranta ya kuma ya ƙara gaba an dafa abinci an kawo an yi wake ko da aka dafa wake a kawo ya ƙara gaba an yi busuru ya kai ga safka an yi walima to shi ko duk wanda ga saukar ƙoƙaya ta gasar sa zama ina farko gane magana shi yasa su malaman da wannan dubarun suka umarni da shi ba wai kallafa ma mutane da suke ba a'a suna ƙara jan hankalin yara don wanda ba aima ba sai kama jiki a aimai ai ne ya kai ka za a aimai sadaka an kai makaranta kowa ya shi ma ƙwaye yake ya kai shi ma aima zama ina farko gana gane magana akwai fiƙi suke da yawa Allah ta babu ikon gane shine Allah ta'ala yake sabbih isma rabbikal a'la Alkace suna ubangijin ka mafi daukaka yake nazzih rabbaka amma la yaliqu bi alkake ubangijin ga abin da bai dace da shi ba yake sifatu li rabbika al'a'la sifa ce ga ubangijin ka wa qul subhana rabbil a'la fa subhana rabbil a'la wa hadha da jama'atun min as-sahaba wat tabi'in Wani shi zancen da yawa daga cikin sahabbai tabi'ai سوى تفسير سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى شيني ما به اسم ربك الأعلى يسي ولا تذكره سبحانه إلا من بالأسماء التي لا تهم نفسه كذلك أما بني سبحانه وتعالى سيد السنة عند باب نفس الشرس لوجه من الوجود قوت إلى مركة وأن ألم أن سبحانه ما صلفنا للنفس يعود إليه kuma domin bawa ya sani cewa shi an Allah subhanahu wataala bai kallafa mana abin da amfani ka dawa gare shi ba duk abin da Allah ya ce mu yi abuna wanda amfani suna dawa gare mu shi ba gare mu shi Allah bal li mahdil malikiyya kawai don tsintsan mulki kawai wa anna asma'ahu laysat muhdasa sunayen Allah ba kalbu bane ba abu ba sai sun dade sun tun dadewa sun Allah sunayen Allah subhanahu bal hiya qadiba a sunayen Allah suna nan tun da sai da tsuni wa kazalika sifatuhu qadima haka masu kofin Allah da tuni lam yazal ta'ala yusamma bi asma'ihi wa mutashabbihu bi sifatihi Allah bai gushe ba tun azal ana kiyaye da sifofi ne eh, sunaye da kuma sifofin sa al-alim da wuki wala tazkuruhu illa ala wajhi ta'zim kada ka bace Allah sai wasa girmama shi za ka girmama Allah da ya Allah ka sai Allah wannan da ya halitta kuma ya daidaita halitta ya yi ta daidai wa daida kasa wato halitta ce wadda ya yi fada alahu mutanatu bin al'adrai sasannin sun daidai wa daida gairu mutafawi ba tare wani ya yi wani girma ba ba huwa wani shi shine rayarwa kuna ganin wa musulmi da tun da Allah ta yi sai wa mutum idanu biyu daidai wa daida ba ka iya gane wani wata girma Allah shi wa mutum kunne biyu ba ka gane wanda ya wani girma Allah shi wa mutum kawagu guda biyu ba ha gane wanda wani girma shine Allah Allah bai halaka fa sawwa Allah yi halitta kuma daidaita ta zama daidai straight ka san wani abu sai Allah shine Allah ta'ala yace wallazi akhraja al-mawt allazi wallazi qaddara fahada wannan da ya kaddar ma sha abin da ya so fahada kuma Allah ya shirya ila ma kaddara zuwa ga abin da ya shirya min khairin na alheri wa shirin shafi. wa adnasul ashiya wa anwa'i da jinsi na abubuwa da nau'insu. wa ashkhasi hada wato kamanninsu wa maqadiri hada kuma wato kwatankwacinsu wa sifata sifofinsu wa af'ali hada ayyukansu wa gairi zalika min ahwali hada wani wani daga cikin halayensu fa ja'al al al-yadi sai Allah ya fa hannu abinda aikin shi damka kafa ba ta aikin da hannu kai dan aku ba haka ba yasi wal mashi lil rijl shi kuma tahiya sai aka ba kawa idan aka ce tahiya kuma da hannaye ba sai ba sai da yanzu zai kwaguwa jima yana yi Allah ya ba kowace gaba na ta aiki Ya ce ma'a ko ma'a ma'a ko ce wa sam'i lil udhni sai Allah ya ba ji ya ba kunni wal basr lil ayn ya ba ido gani saboda kowane bai aikin wani wani hau zalika kulluhu iga dukkan wani rayar suwa kaza Allah akwai hikima ga kowane aiki ne wani bai yi shi ko hawaye mai aka ba shi aiki ne eh abubuwan suka fi waya sai a kai su gabaki kana ganin ko wani in ya ga an yi ƙarfi ne baki ya fita saboda shi hauri kasu ɗan sababi na shi to Allah ya samu dace Allah ta'ala ya ce wallazi akhrajal mar'a wallazi akhrajal mar'a ta'ala yake wallazi kuma Allah wannan da akhraj al-mar'a ya fitar da makiyaya inda dabbobi ka kiyo za ka duk inda mutane suke rayuwa ba a rasa wurin kiyon dabbobin su kulu war'au al'amu, ku cika ku kiyon dabbobin ku za ka inda duk babu wurin kiwon dabbobi akwai matsala Allah da hikima ne duk inda ka ga abincin mutane sai ya ruba abincin dabbobi wurin kana ganin gurin shinkafa haki ba kai ka kawo shi wurin nan ba sai ya hito shinkafa da kawo waka sai zo daban sai ka haki ya zo gaba wani ma sai ya zo cikin shinkafa ka cire shi dole don sai ba sun kara kai bata ma kaya amma idan dabba tana bukata hakin ko ba ta bukata sai kiran shi yasa Allah wa cikin sarki Allah ya fitar da makiyaya wallazi akhraj al mar'a Allah wanda ya fitar da makiyaya inda gobe ta kiyo mala yace wa hada ihya wa wannan rayuwa faja alahu sai Allah ya sanya wurin kiwon dabbobi wannan haki din ba'd al-khadr ba yana kore danye shar a sai Allah ya sai busashe taka ya bushe kau ya kuma ta taka saboda babu ruwa ahawa ya kuma yayi baki za ga wani haki ya bushe yayi baki da kuma yana danye kore shar yanzu kuma Allah madaukakin sarki ya sa ya kuma baki irin ko ya bushe to Allah ba ikon gane wa ma tauhid duk abin da ya gabata Allah na magana akan tauhidi wa tanzihi ta'ala da kuma tsarkake Allah ta'ala thumma ashara ila risala sannan Allah ya zuwa ga sako wa da kuma sako wa da kuma dacewar sakon nan li al-ihya wal imat da kuma wato ga sifofin nan guda biyu rayawa da kashewa fa qala ta'ala sai Allah ta'ala yace sanuri'uka fala حتى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى الله ما تفكر سنقرئك سنقرئك القرآن sanu za mu karantar da kai Qur'ani ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fala tansa ma taqra'uhu ba ka manta abinda an maka ta san iko na Allah manzo Allah bai taba karatu wurin kowa ba bai taba idan baki ba bai taba zama ga wani malami ba bai yi karatu bai rubutu ba amma sai gashi Allah ya azame Qur'ani da tusiya ta ya ajiye shi nan ya tabbata Allah ya ce sanan kore uka sanan za mu karantar da kai alqur'ani fala tansahu ba za ka mance da shi ba shi sa haka manzo Allah sallallahu Allah ya ajiye mai Qur'ani cikin zuciya sai kuma ya zamna Allah ya ce falatan saba ka ba za ka mance shi ba illa ma sha Allah ko sai abinda Allah madaukakin sarki ya so shi na yake cewa bi ifa'ihi ayatan bayyanatan ala subuti risalati ta hanyar Allah ya bashi aya bayyana akan tabbatar manzansa wa hiya an yaqra alaihi jibrilu ma yaqra alaihi min alwahyi shine abinda malaika ya karanta masa na wahyi wa huwa ummiyun la yaqra'u la yaqra'u wa la yaktubu shi manzo Allah ummi ne bai taba karatu wurin kowa ba ko bai taba rubutu ba fa yahfazuhu sai harta abin da aka karanta masa wala yansahu kuma bai mancewa wa hadhihi al-aya wannan aya ta tadullu ala anna al-mu'jiza min wajhayn wannan aya tana cewa akwai mu'jiza dagarau ta bangare guda biyu al'ula bangaren hukun annahu kana rajulan ummiyan manzo Allah ya kace mutum ne wanda bai taba karatu wurin kowa ba bai taba kidan baki ba fahizzuhu li hadha alkitab almutawwal min gari dirasa hadda cewa da manzo Allah zuwa Qur'ani ba tare ya karatu wurin kowa ba wala tikra kuma ba tare ya maimaita ba ba ana faɗa mai yana faɗi ba a'a shi ɗaya zai da an faɗa mai ya zamna yace khariqul al'ada wannan abu ya sa amma al'ada ba haka an kawo abu ya kuma kamar kafe kamar Allah ka kafe ina ina ko ina rakode ina doka Shuɗe ɗaya zai yana gama kuma ya ɗauki abin da aka wani wannan abu ne wanda ya sa al'ada jama'a ko ba haka bane shi ne yake cewa fa ya kuma bi makka fa haza isbarun wannan ya kasance a makka wannan ya kasance ba da labari ne an amurin ajibin wani al'amuri ban mamaki mukhalifin al'ada wanda ya sa al'ada sai ya kawo fil mustaqbal kuma zai faru nan gaba wa kad waqa kuma haƙiƙa ya au fa kana haza isbarul bil gaibi wannan ya kasance ba da labari ne da gaibi fa yakunu mu'jizan sai kasance gagarau summa zakara hadha sannan ya ambaci wannan li yakuna khasan bin nabi sallallahu alaihi wasallam ke bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zikrul al amma ba da zikrul al amma bayan ambaci wato shirya ta gabaki daya fi qawlihi wallazi qaddara fahada wa fi dhalika ihya'un bil ilmi a cikin wannan akwai rayuwa da ilimi kenan idan mutum aka ba shi ilimi a raya kenan manzo Allah lokacin da ba a sauka mai da Qur'ani bai da rayuwa kuma bai da rayuwa ne amma lokacin da aka yi wahayin qur'ani qur'ani ya zama sai ya rayuwar su ƙasa tana rayuwa da ruwa shi ko mutum yana rayuwa da ilimi ilimi shi ke raya mutum na adam shi yasa aka ce al'alimuna yace aljahiluna fa mutaqul mawtihim wal alimuna wa in tu fa ahya'u yace su jahilai matattuna ta hamu da su iskosu su ku malamai na ko da bayan sun mutu kuma ina fata sun gane magana kenan ana raya mutum da ilimi in mutum na son ya rayu da yawan mai sai shi ilimi halin yanzu mai kafa sai rayuwa ta haɗa ilimi biyu ga ilimi addini ga ilimi go sai ka yi rayuwa mai daɗi yan ka dawo nan ka sa addinin ka yan ka buga nan kuma ka san duniyar ba a kashe ba ko ba haka ba dan in ba kai in kai addini ba kai boko ba sai a ƙarshe ma wani ɓangare ko ba bace ba ko wani bawa Allah ya rasu yana mutum yana cikin mutane na farko su fara zama unguwan mu ya rasu Allah shi masa rahama ha ana ta yi mai shiya ina jin daɗi yanzu ina ga ina mai shiya sai ce gashi ko da aka so da aka aka tahe ba da mai shiya ba a bashi da an ce ana Allah ya ce mutum mai shiya sai ce kare bai sai mun boko ai mun boko wa arme boko an kwace me an ashe ne makamin da shiya to yanzu an rayu an waye gari yanzu ko mukammai na gwamnati da sarakun gargajiya wasu yawanci wasu kai boko na aka ba da akwai lokacin da aka bukata ka fiye kayan kuka rubuta to karatun boko yana da umarni mutum ya yi shi don kada a bace da cikin harkar duniya ko ba haka ba eh yake wa an ɗaya la ya ɗaya illa bijina haini bijina haini tsuntsu bai san shi da shi kayatai guda biyu saboda ga ga addini ga boko sai ka sa shi sama jama'a ina fata mun gane magana amma yanzu an kuma wasiƙa an ce karanta ba kai karanta sai wari ya karanta ba ga akwai matsala ko akwai damuwa wani bangare ke to Allah ka ba mu ikon ganewa to na Allah ta'ala yake cewa a cikin wannan akwai rayar da manzon Allah da ilimi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce innahu ya'lamul jahra ko Allah ya san abinda bayyane min alqawl na magana wal fi'l aiki wa ma yakfa da kuma abinda Allah ya koyu Allah ya san shi min ma da gare su ya ce fa kullu nafsin hasala fil hukmi fa inna ma huwa al duk wani soke wanda aka wa e sanukuri uka falatan sa illa masha Allah ko sai abinda Allah ya ga dama ka manta shi za ka manta domin Allah ya soke wasu ayoyi sai sai masa da manzo Allah su ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin min aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir kenan ayar da Allah ya ga dama ya soke hukun sai shayi cikin zuciyar manzo Allah sai jayi sai a kawo wanda aka so a tabbatar suwa an yi ta kawo ayoyi da yawa sai a soke sai a kawo su saboda hikima ta Allah ba ta ɗaukacin sarki zama ina fatan mun gane magana a farkon musulunci haramun na musulmi musulmi guda wa mutum goma gudu kahiri goma haramun na ta shika ka basu ba ku zaɓo ya amma daga baya sai Allah ya soke wannan aya sai mai suwa cewa musulmi guda haramun na ya tsaye mutum biyu in suka wuce suka kai uku babu lihidan ya shekaru da gudu ina fata kun gane magana na daga sai ayar da an ka soke sannan kuma daga ciki akwai ayar da an ka soke wadda take magana wato akan cewa idan mutu ta yi zina a ka ta a ɗanye cikin gida sai ta mutu ba ta kuma zuwa ko ina sai Allah ya ɗauki rayuwarta sai Allah ya soke kawo a ayar azzani yato azzani falilu kullu wahid minhum ma mi'ata jalda kuma ina fata mun gane magana sannan an kawo ayar cewa lokacin farkon mutunci wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama shi suwa in ka ga dama kai azumi in azumi ɗaya ne zuwa yadda ake haka yanzu inda aya tana aiki har yanzu da wallahi wani shawara zai yi mun ga ya ba da mudun nabi zuwa ba a samu sai haka wani buhun tsawa ba ya ta ajiyar wallahi duk kullum ya ba da mudun nabi ko na yana ba su ba amma sai Allah ya ce a yanzu kam dole fa man shari min kuma Shara fal yasumhu yanzu babu magana cewa wanda ya gada dama ya azumi wanda ya gada dama ya babu zuma ina fata mun gane magana a dama ce in tar in mijin tayar suke kawo za ka suna idda mace ibn sai rasu ta shekara guda tana idda shekara guda tal sai Allah ya soke wannan aya sai mai sa wata hudu kwana goma in mijin ke zan babu zaki wata hudu da kwana nawa kina kina ta kaba to Allah ka babu ikon gani to shi na Allah ta'ala yake cewa innahu ya'lamu al-jahra lalle Allah ya san abin da abbayene wa ma yakfa da kuma abin da ke boyewa duka Allah ya sani Allah ta'ala ya ce wani yassiruka wani yassiruka lil yusra hmm. Allah ta'ala ya ce wani ya yassiruka liliyusra za mu sauwaƙi maka zuwa ga sauƙi in ji Allah lishari'ati sahala zuwa ga shari'a mai sauƙi wahiyar islam li shari'a musulunci wa fihil ihyawa a cikin wannan akwai rayuwa Allah ya ba mu shari'a ko ta ko shari'a sauƙi a duniya duk shari'o'in da an kai baya ta mu sai sauƙi jama'a azumin mu wanga da muka yi ya yi duk azumin da an kai baya sauki jama'a duka don su azumin su babu sahur da an sha shi ke nan annomewa za a yi kuma sai gobe sai gobe da ba babu hana fita da dare ba su sasa iyalin kan dare ga akwai sauki ko babu amma shi wani gare ke wallahi an wahalce mu wallahi yana wai yana jiko wallahi an wahala alhali su wasu da sun yi azumi wahala wallahi sallolin mu sun sauki bisa ga nasu ko har ka tsalki da ka gani da har ka zuwa sallah su ba a sallah sai masallaci ko mi ka gaji sai an ɗauko ko ba ka da iya taya sai an ɗauko a kawo ne kayi sallah sana'a bai shi gida ko ina ka sirna ba ka sallah ba masallaci ba Allah ya an sallah ko ina sai masallaci muwa kana ka tashi zaka shi ka koma gehe ka share sai ka Allah masallaci akwai masallaci an ka tashi ko babu nan suka tsaya suna sallah can sai ga an tsara kiran sallah sawa jama'a lokaci yayi sai a taso a taro a yi sallah amma su a da ba ka sallah sai masallaci in ka bari hitsari ya taɓa matan tuwahi abin da tsarki wurin na a samu wani abu a yanki da baki inda hitsari ya taɓa sai a yi dashi wurin na ruwa ba su kuɗe shi to balle in karɓar ya taɓa magani jiki da nan ɓanna dashi da ya ka bari tsaye tsari ya taɓa magani sai an samu dutse an goga an goga sai jini ya hito shi ya tsarkin wurin da yau akwai sauƙi ko babu eh ka ya kamata mu gode ma Allah ga irin sauƙin da ya muna ko kariwa ko auren mutanen da wuce an ba da kintar kintar dukiya mai dauri za a ba su a aure mu ko nan shari'a mutum har da aure ba shi ana yi ba ka da kuɗi a ɗora ma aure ba shi in ka samu ka ba zama akwai sauki ko ba ke duniya ba abin da sauki ina aure da an samu mata da miji ana aiki shirya yawa yanzu a fito zama a shirya zuwa bayan magana ba ɗora musu aure Ya an ka ɗora musu aure daga baya ɗan abin da aka shirya masa a shirya masa kuma ɗakin shi nan an gama to biya wahala da saboda haka Allah ta'ala ya ce wani yasiruka yusra za mu sauƙi masa shari'a mai sauƙi shine wato shari'a musulunci sai Allah ta'ala yake fadhakkir kawa mutane suna karwa ud'un nasa ila Allah ka kira mutane zuwa ga Allah ta hanyar Qur'ani kan ta muku ayi bi Allah inna fa'ati dhikra Allah ta'ala yace inda wa'azi ka amfani inna fa'ati dhikra ma'ana in na amfani inda ka san bai amfani ka kawo bakinka don akwai inda in ka hudu bai da amfani bal ma zai jawo ma wata musiba inna ma kai shirin fada ya alheri saboda kai ce Udu'un nasa bil qur'an Udu'un nasa ila allah bil qur'an inna fatu dhikra ay izin nasa inda raja'il khairi minhum kayan mutane wa'azi inda aka sa tsammanin samu alheri gare su fi gairi da'awa ko fi gairi da'awatul ula wannan ba kira na farko bane fa innaha tablighul lima shafa'a wa mallam tanfa fa sakunu kai sallahu amma daga baya za a karanta ma kowa qur'ani in mutum bai aiki ba qur'ani sai zan hujja akan shi da wuta summa takunu maqsusa bi shartu intifa sanata kuma wato wato ta kuma ke bantatta da sharadin inna da amfani wa fil hadisi yazo a cikin hadisi qala alaihi salatu wassalam ya tsira da abinci marra aminkum munkaran duk wanda ya ga mugun abu ana yi daga cikin ku fal yughrihu bi yadihi sai hannu ne ya canza fa illa yafdi in bai iyawa fa bi lisanihi ya sa harshe ne ya magana wa illa da in ya fa kalbi ya su a ba cikin zuciyarsa sai ce wa zalika adaf al-iman wannan shine wato yaron imani mala yace wa fihi ihya a cikin wannan akwai suwa da awa mutum wa'azi ya gane abin da yake ba da bai ya dawo kuma araya shi ne jama'a ba ko ba ka bane da yanzu kaga wanda ya kama hanyar halaka yana yi kawai matacce na yana kaba'ira yana sata yana zina yana ƙayya yana luwaɗi yana abubuwan ta'addanci yana yi to kenan an ka abu cikin wannan lura aka yi wa'azi kamar a raya suna jama'a shi ke zai ji ya shiga wata rayuwa mai daɗi yanzu duk ɓarawo ya tuba in yana ba ta labarai sai ji wasu wallahi yanzu ya samu sukuni can da lokacin ya fata nan cikin bala'i yake dan kullum sai Allah ya isa yake kuma Allah ya tabbatar yau sai zama lafiya jama'a duk lokacin yake cikin fata in ya sata kuɗin mutane hankali ne mai kwanci sai ga ana bibi ya kwana ya kwana argungu sai ga kuma birnin kibi ya kwana ko ya kuma san wani kawai ya kwana dan sa a to kuɗaɗe haka sai amince da shi haka yana yin saba ina kwanci haka da babu amma lokacin da mutum ya shirye kuma ga Allah sai ga yayi rayuwa mai daɗi to Allah shigar da ku shine yake a cikin wannan akwai akwai rayuwa sai Allah ta'ala ya ce sayadhakaru man yadhakaru man yakhsha Allah ta'ala ya ce sai yadhakkaru man sha. wanda ke jin tsoron Allah zai wa asuba wa'azin da aka yi masa kenan shi wa'azi yana amfani ga tsoron Allah jama'a duk wanda ka ga wa'azi na ratsa shi na shiga cikin zuciya sai alama mutum bai tsoron Allah idan mutum bai jin tsoron Allah wa'azi ko kunne ne bai shiga ba laihin sana domin ka ga munafukai zamanin manzon Allah sai annabi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi hudu ba ya ja hankali ya ja ayoyi ya yi bayanin hadisai sai ga munafiki Allah ajima ka daya ya tambaya aboki ne wai ɗazu miya na annabi su halal wai ma za ƙala arifan miya na anka azumiya miya na an ka ce halal saboda bai ga ya koyin bai kama ba bai riƙe komi ba komi bai koyin bai iya ba saboda ni saboda Allah ya rike zuciyar bai bari alheri shiga cikin na Allah ta'ala ya ce sayazakaru man yafsa da sannu wanda ke jin tsoron Allah zai wa'azu ga abinda ake masa wa'azi akai yace wa fi zalikal ihya a cikin wannan akwai rayuwa jama'a Allah ya yace wa yatajannabuha al al'ashika. ko wanda ya kowa taɓewa zai nisanci wa'azi wa yatajannabuha al-dhikra zai nisanci wa'azi al'ashika wanda ya kowa taɓewa. shi kan wa'azi bai masu ne bai masu inda aka yi ko bai sa masu yi ne a da wasu in za a wa'azi shi su bari shi ya su kai su shi su kuma wasu unguwa da su. wanda an ce za a gaisa wasu su a a a wallahi mu ba mu tsaya su a wannan wannan al'amari sai ya tsaya to saboda haka shi wanda marashi arzikin lahira dan wuta Allah zai yi sun a jirgin duk sun wa'azi ko su karanta Qur'ani bai yi ubangiji Allah ya kare sai Allah ta'ala ya ce alladhi yasla alladhi yasla Allah ta'ala ya ce shine wanda zai shiga wuta mafi girma alladhi yasla nara wanda zai shiga cikin wuta al-kubra mafi girma hiya narul akhirah ce wutar lahira wa sugura narul dunya wanda a wuta karama ce wutar duniya kenan wuta akwai ba akwai karama wutar duniya karama ta amma in ta tashi bana kuma ta girma ko ba kuma ta girma kaga wuta in ta fara babbuka abu kaga ta kauna ta kauna mutum kuma ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kone dukiyar mutum kone kayan mutu shi ke ne mutum ta kone shi kuma duk da haka ne ita ce naru subra karamar wuta narun lahir kubra ita ce wutar lahira to Allah ya kare mu ga dukkanin su baki daya gaba sai Allah ta'ala ya ce kuma la yamutu fiha wa la yahya Allah wato kukan sarki yace in ya shiga wutar nan mafi girma sun ya mutu sannan bai sa dai mutuwa a ciki wala ya haya kuma ba zai rayuwa mai daɗi cikin wutar nan ba bai mutuwa kuma bai rayuwa mai daɗi cikin wuta na ake babu daɗi kuma ba a yi mutuwa a nan ciki sai wanda Allah ya yi illa ma sha Allah sai abinda Allah ya gada Allah ya kare mu wallahi jama'a mutum ne nisanci wuta Allah shi yasa manzo Allah ya ce fassar kunnara wa lau bi shirki samra ku ji tsoron shiga wuta Allah ko da sadaka tsagin da biyu ne ka balle da biyu biyu ka ba wani bawan Allah sadaka ya sa gaba ne Allah ya kare ka ga wuta to wallahi ko ko shi na yi yamma ina fatan mun gane magana saboda ta a musulunci ana son mutum kullum ya kama roƙon Allah tsaye daga wuta Allahumma inni a'udhu bika min an-nari Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika min an Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika min an Allahumma inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika min an-nar kai ta roƙo Allah aljanna kai roƙo Allah tsaye daga wuta kuma hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce duk wanda ya roƙi Allah aljanna so uku yace Allah ka bani aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna so uku aljanna za ta magana aljanna ta ce ya Allah ka shigar da shi aljanna ya Allah ka shigar da shi aljanna ya Allah ka shigar da shi aljanna idan mutum ne tsare Allah daga wasu so uku sai wuta kar ce ya Allah ka tsare shi daga wuta ya Allah ka tsare shi daga wuta ya Allah ka tsare shi daga wuta shi yasa akwai mamaki ga mutum da ka roƙo Allah bai roƙi Allah aljanna ba mutum ya rike tsarin Allah da daga miyagun kaddarori Allah ta min tsare daga miyagun kaddarori Allah tsaye daga fatsuwar mota da gobara Allah kiyaye daga maye Allah kiyaye daga faduwar mota Allah sai bai sa tsari daga wuta ba ko ya mashi ga wannan mutum jama'a ya Allah ta babu ikon gane shi na Allah ta'ala ya ce kad aflaha ko wani aflaha man tazakka na'am Allah ta'ala ya ce kad aflaha man tazakka duk wanda ya tsalkaka ya samu babbar rabu wanda yake ya samu tsalki da imani ya yi imani imanin shi ya tsaya da kyau wannan mutum to ya samu babbar rabu jama'a wa zakara suma rabbihi kuma ya amince na ubangijinsa yace subhana rabbil a'la yace mukabbiran takbiratul ihram yayi kabbara harama fa salla kuma ya salla as-salawatu khams salloli guda biyar wa yadkhulu fi haza jami'i shi'arin sha'airid din dukkanin alawomi addini sun shiga alwajiba a cikin wannan alal mukallifi akan bali ƙasar da aka gurgurin samu ikon la yukallifu Allahu nafsan illa Ya ce a cikin wannan akwai ihya'un wa tarkuha imata a cikin zikirin Allah akwai rayuwa cikin bari kuma akwai mutuwa Allah ta'ala yace bal tu'thiruna al-hayata bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu wal akhiratu khayrun wa abqa Allah ta'ala yace bal bari tu'thiruna al-hayata ad-dunya mutane kuna zakan rayuwar duniya akan lahira da yawa kana ganin wani ya haifan duniya akan lahira inda za ka iya gane ta inda aka harkar duniya mutane sun yawa amma inda aka harkar lahira mutane ba su tahowa jama'a ina fatan mun gane magana ina za ka iya ƙara gane haka shi ne wurin son duniya za a ga mutum ya baro addini sai ya dawo a yi tsahe-tsahe wani ya kashe mutum wani ya ba da uwa tai wani ya ba da mata tai wani ya ba da ɗana wannan harin don ya samu kuɗi ku jama'a mutum da ya so aka yi kidnapping na uba ne don a shi kuɗi tare da shi kaga ya bada duniyar sashi bai lahira ce sai lahira ba za ta yi kura sai Allah ta'ala ya ce bal bari tu'thirun al-hayata dunya kuna zaben rayuwar duniya ne jama'a sai Allah ta'ala ya ce wal akhiratu ita kuma lahira khairu ita ce alheri wa abqa ita mafi wanzuwa duniya ko ta rake shekarun ta ba su da yawa duka tun daga farkon ta har ƙarshe shekarun ta ba su da yawa amma ita ko lahira ai an sai abada ba a dawowa babu sanin za a cewa a wargaje a wargaje aljanna a wargaje wuta a sake dawowa duniya wallahi ba a yi haka jama'a dan mutum bai da hankali shi nan na aka nema aljanna da ka shiga aljanna ka shiga daɗi har abada ba babu lokacin kare ba amma wallahi idan mutum ya barkace ya mutu barkace ya ce ma Allah ba daidai ba na rantsi da Allah sai ya wahala ya Allah kare Allah kada ka sa mai wahala banza da zuma magana da wani mutum jiku kuɗe ku yace yanzu malam yanzu wanga zahiri da mutum ka ji ina ina ina ta kwancin kabari ya ce yanzu shi kancin tsabayin haka mutum zai fasa cikin wanga zahi ya ce na rantsi da Allah ya mutum ya ce ba da ba wanga zahi ma wallahi kunnuwa na jafi na baya don wallahi wanga zahi da haganin yanzu ga wallahi karami na bisa da zahin kabari amma wallahi in mutum yawa Allah aiki kabari daɗin kwanciya gare ko AC wallahi babu isin sai daɗin kwanci za ka kwanta cikin ni'ima cikin jin daɗi kana godiya ga Allah kana kwanci ta lahiya duk wanda zai wallahi ba ta dinga amma dole sai mutum ya kwanta da hankali ne wallahi shi ka kwanta da hankali ka yi abin da an sa ka gama da uwayenta lafiya ka gama da jama'a lafiya ka yi addini na kwarai yan shekarun za ka yi duniya ka gama lafiya shi kenan ka sai ka huta shi yasa akwai hikima Allah ya ɗauki rayukan wasu su suna yan ƙanana wasu suna yan matasan suna aiko suna addini Allah ya ɗauki rayukan tun duniya ba ta fara shiga ransu sai ga wani ya mutu bai ma taɓa rike dubu hamsin shi na kai ba to ina ma ya sami a duniya wa saboda ka yan kwa musulmi mutum ya kwantar da hankali ya addini na kwarai da ya ji daɗi cikin kabarin shi ya ji daɗi gina aljanna Allah ta samu daɗi ne Allah ta'ala yace wal akhiratu khairun wa abqa lahira ta hi alaihi kuma ta hi wanzuwa ta hi dadewa da ita ba ta karewa sai Allah ta'ala yace inna hadha la fi suhufil ula na'am صحف إبراهيم وموسى الله مدوك كم فرجت إن هذا للي ون ربون سام اللاهرة سام جدا الجنة صلاة من تزكى شنو سنة صلاة وان يطلق كرايواتي وكون الآخرة خيرا كذن سوى اللاهرة تهيئ الهي أو ما اشتملت عليه الصورة كما أدل الصورة تأبلنا تفرصها إنها صورة تقع شعوبة من إثبات الإنفراد الله تعالى بصفتي الإحياء والإمات sura ta kunshi siffantuwar Allah da siffar rayuwa da kashewa a sura na sura kanta ta yi bayanin wannan Allah ta'ala ya ce lafi suhufin ula wannan bayani ya cikin littafai na farko ai almunazzala qabla alquran littafan da Allah ya saka gabanin qur'ani suhuf ibrahima littafa annabi ibrahima wa hiya ashru suhufin su ya tafai guda goma unzilat lahu an sauka masa shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa musa kuma an sauka akwai cikin bayani akwai bayanin wannan ni'ima a cikin littafin annabi Musa wanda ya tsaka yadda Allah ya yi aikin kwarai yana da gidan lahira mai aljanna akwai bayanin cikin littafin annabi Musa shi littafin a taura inji Allah unzilat lahu an sauka masa wallahu a'lam Allah shi wasani wallahu alhamdu wat tawfiq godiya ta tabbata ga Allah kuma dacewa wal hidayat da shiryarwa walam yadhkur suhuf Isa alayhi salatu wassalam bai ambaci littafin annabi Isa ba li adam ittifaqi ahli milali as-salifa alai saboda ma'abuta addinai ba su ittifaqi akan lissafi annabi Musa ba injila ke fal yahudu ma asbatu risalata yahuda ba su tabbatar da manzanci annabi Isa ba bi khilaf risalati Ibrahim sabanin wato saƙuna ko littafa annabi Ibrahim yahuda sun yarda da su wa Musa kuma sai da lissafi annabi Musa a taurake to duk wannan bayanin littafansu Allah ya yi bayani duk wanda ya tsaka yayi aikin kwarai Allah zai ba shi aljanna to ya Allah ka ba mu aljanna wannan shine karshen karatunmu na yau karshen wannan sura suratul a'la muna roƙon Allah albarkar wannan sura darajar wannan sura akwai bukatun asiri Allah ka biya mu Allah darajar wannan sura albarkar wannan sura kare mu daga duk wani bala'i Allah ka ba mu aljanna majin tsawon ka Allah ya kare mu gare ta an nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh